Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makirri ne tare da Ibrahim Kahan da Basi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba safiyar yau Alhamis 16 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba, sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan gamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al'arabi. sannan sifetocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa wajen ton bi da rabi na sinadaran uranium sun bace a libya kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a yau ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai yada zango a jamhuriyar niger a ziyara da yake yi a nahiyar afirka ita Nijar in ta zama kamar wata alama bisa abin da ya shahi demokradiyya ya kamata a shinshina muta da irin ziyarce-ziyarce irin haka masu mahimmanci. za ku kuma cewa rundunar kawancen yankin tafkin chadi ta kama sama da 'yan kungiyar boko haram 800 akan iyakar najeriya da nijar to koya aka ciyo wannan nasara na'urorin da muke amfani muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai haka civilians a turance kamar kowace safiyar alhamis yau ba muna tafi da shirin domin iyali da alheri grace abdu za ta gabatar to a bayan zubar mu gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran sakataren tsaron amurka leo austin ya tattauna da takwaran aikinsa na rasha jiya laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin amurka mara matuki ranar talata a tekun bahar aswad amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar kasa da kasa ta halatta kuma ya wajaba ga rasha ta sarrafa jiragen ta a cikin kwarewa da kuma tsari mara hadari abinda austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron rasha sargi shegu wannan ne karan farko da aka tattauna tsakanin waɗannan jagororin tsaron ƙasashen biyu tun daga watan oktoba a cewar jami'ai jirgin amurka mara matukin da aka kakkabo mai suna usmq9 na gudanar da wasu ayyuka ne a sararin saman ƙasa da ƙasa a ranar talata a cewar rundunar sojin amurka lokacin da wasu jiragen yakin rasha biyu samfurin kai su-27 suka watsa mai ah, mai ah, sannan kuma suka sha gabansa a cewar rundunar sojin ta amurka rasha ta faɗi jiya laraba cewa ita da china da iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun arabia ko bahar al'arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da china da iran ɗin ma'aikatar harkokin tsaron rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisayen na su ƙasashen uku wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023 an fara ne daura da tashar jirgin ruwan iran ta chabahar a yayin atisayen jiragen ruwan za su yi abin da takardar bayanin ta kira lailayar yaƙi tare da kuma ɓarin wutar atilare tare wato dare da rana shugaban rasha vladimir putin ya yi ta kokarin inganta dangantakar siyasa tattalin arziki da na soji tsakanin sa da china da kuma iran bayan da ya tura sojojinsa cikin kasar ukraine shekarar da ta gabata wanda hakan ya janyo jerin takunkuma irin waɗanda ba a taɓa gani ba daga ƙasashen yamma sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa wajen ton biyu da rabi na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai ƙarƙashin ikon gwamnati a ƙasar libya sun ɓace abinda hukumar sa idon ta gaya ma ƙasashe mambobi kenan jiya laraba kamar yadda kafan labarai ta rutas ta gano an gano hakan ne sanadiyar wani binciken da aka shirya yi tun bara wanda ala tilas aka ɗage saboda yanayin tsaro a yankin wanda a ƙarshe dai aka gudanar ranar talata bisa ga wani bayani na sirri da shugaban hukumar ta sa ido kan harkokin nukiliya rafael grossi ya yi sifetocin binciken na iaea e sun gano cewa drone goma da ke dauke da sinadaran uranium kimanin tan biyu da rabi wanda a baya hukumomi a libya suka tabbatar da kasancewarsu a ajiye a wurin a yanzu babu su a cewar takardar bayanan To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bayan da ya sauka kasar habasha a jiya laraba a rangadi da yake gudanarwa a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai bakunci jamhuriyar niger a wannan alhamis 16 ga watan maris inda zai tattauna da shugaba muhammad bazum da makarraban gwamnatinsa akan hulɗar amurka da niger musamman abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da tattalin arziki da kuma ayyukan ci gaba da na raya karkara a hirarsa da wakilinmu sule wato muni barma wani mai bin diddigin al'amura na yau da kullum abdulrahman alkasim ya ayyana ziyarar ta blinken a matsayin wacce ke da muhimmanci ga nahiyar afirka dama dai ita amurka tana da cikakkiyar hudda da da nijar musamman abin da ya shafi tattalin arziki da agaji da magana tsaro kuma idan aka lura 'yan shekarun nan ita amurka a matsayin ta uwa ga kasashen yamma to inda wasu kasashen kamar horon shi ke shan wahala ita kuma amurka tana zuwa ta mamaye saboda ka a ba da dama ga wasu kasashe wanda ba cikin tsarin nasu ba su samu gindin zama kamar irin abubuwan da suke faruwa a burkina faso ko a mali ina ga tana da wannan muhimmanci na biyu ita nijar in ta zama kamar wata alama bisa abin da ya shahi demokradiyya ya kamata a shinshina muta da irin ziyarci ziyarce irin haka masu mahimmanci magana ta uku wadda take ƙasa wadda an fara maganganun shine tambayar da kasar isra'ila ta yi ga wasu kasashe musamman germany ko america saboda su taimaka mata a ciwo kan kasashe irin kamar nijar da mauritania su amince da da ita a samu hudda jakadanci saboda ana ganin duk da amincewar sauran wasu ƙasashe musulmi na duniya kasashe irin su mauritania da nijar um, irin uh, tsatsarar ra'ayin da ke da kwai na al'ummominsu hukumominsu har yanzu ba su kwasamta irin wannan abun ba watakila zai kasance daga cikin irin batutuwan da za a tattauna a kai to amma kana ganin rangadin nan na blinken zai iya canza al'amura ya kawo wani sauyi eh, ya danganta da abubuwan da ya zo da su uh, na alkawali uh, a bayyane ko abubuwan da ya zo da su a hannu bisa abin da ya shahi ko tattalin arziki ko masana'antu da ita magana ta tsaro ta yaƙi da ta'addanci da sauransu saboda yaƙi da ta'addanci nan ya kamata a kasance yana tahiya daidai da tattalin arzikin ƙasa da samar da ayyuka ga matasa da sauransu irin wannan abubuwa kuma da taimaka taimakawa a girka kamfuna a cikin kasa idan ya zo da wasu maganganu idan haka zai taimaka ta ina ya kamata su uh, hukumomin nijar su bullo shi blinken a wannan ziyara ta tasa kaga maganganu wanda suka shahi makamashi maganganu wanda suka shahi intanet ko ta hanya uh, ta wayoyi kebul wa'annan na teku ko kuma a bada dama a samu access gare shi ta hanya abin da ya shafi satellite saboda babu wani abin da ake yi ba da shi ba ko na fannin tattalin arziki ko na fannin tsaro ko samar da ayyuka ga matasa kuma wani irin gudunmuwa ne za a samu bisa abin da ya shahi noma da kiwo idan aka magance wa'annan to ana iya cewa kusan 100 bisa 100 na matsaloli ko na abin da ake shira to an samar da shi. To a gaida da Bunyi Barma a hirarsa da Abdulrahman Alkasim mai bin diddigin al'amuran yau da kullum akan ziyarar da Blinken zai kai a jamhuriyar Nijar a wannan ranar. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba kasar Turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji amincewa da jigilar hatsi daga tashar jirgin ruwa ta tekun bahar Aswad da ke Ukraine har zuwa kwanaki 120 a maimakon 60 kawai a cewar ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar jiya Laraba. Mun fara tattaunawa kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar farko. ci gaba da ɗorewar yarjejeniyar na da muhimmanci za mu ci gaba da tuntuɓar da muke yi kan batun tsawaita yarjejeniyar zuwa kwanaki 120 a maimakon watanni biyu kawai a cewar akar bisa ga wani bayanin ma'aikatar tsaro masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su ci gaba da nazari tare da yanke shawara kan batun tsawaitawar a cewar akar ya kara da cewa turkiya na fatan za a samu biyan bukata a ƙarshe shugaban rasha vladimir putin ya karbi bakuncin shugaban siriya bashar al-assad a fadarsa ta kremlin jiya laraba don tattaunawa wadda za ta raja'a kan batun sake gina siriya bayan mummunan yakin basasa da kuma maido da dangantaka tsakanin siriyar da turkiya da yake marabtar assad yayin fara tattaunawar wadda aka yi a ranar zagayowar farkon tashin hankalin da ya rikide zuwa yakin basasa wanda aka kwashe shekaru goma sha biyu ana yi putin ya jaddada wato jajircewar sojojin rasha da suka yi a wajen bayar da gudumawa ta samar da kwanciyar hankali a kasar ta siriya rasha ta gudanar da ayyukan soja a siriya tun daga watan satumba shekara ta sha biyar inda ta hada kai da iran don karfafa ma asad gwiwa wajen yaƙi da ƙungiyoyin adawa masu ɗauke da makamai tare kuma da kwato akasarin yankunan kasar yayin da a yanzu rasha ke jibge mafi yawan kayan yakinta a ukraine ta kuma ci gaba da barin wasu kayan yakinta a syria baya ga barin wasu jiragen yakinta da sojojinta a sansanoninta da ke can. To la a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da la. Babban kwamandan rundunar kawancen sojojin kasashen yankin tafkin Chadi ya yi karin haske akan yanda rundunar ta cafke 'yan kungiyar Boko Haram sama da 800 a kan iyakar Najeriya da Nijar bayan da suka gudo daga dajin Sambisa. Wakilinmu a birnin Abuja Hassan Mai na kaina ya tattauna da kwamandan rundunar kawancen Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim. na tambayi babban kwamandan dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadi major general abdul khalifa ibrahim ko ce aka yi suka ci waɗannan ɗaruruwan 'yan boko haram? na'urorin da muke amfani muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai haka you know, civilians a turance sosai muka tura sojoji sojojin nigeria da na niger wato na multinational joint task force sectors 3 and 4 sector na uku da hudu sai suka je suka kawo kamo wayannan mutanen wuraren da muka gan su shine wajajen wannan kogin da ake kira kamadugu yobe wasu angwanni na garin dogo da kuma gaskero to ta wuraren ne muka je aka kama su to bayan da kuka kame su yanzu ina suke aka tantance aka ga cewa yawancinsu 'yan najeriya ne to sai aka kai su gaidan wannan bataliyan da ke wurin sector commander kuma da ke damaturu ya turo su yanzu an zo da su maiduguri wallahi sun kai wajen su 800 banda wanda aka kama kuma ta wajajen damasak bataliya da ke damasak da brigade da ke gubiyo su ma sun yi nasu aikin sun kama wa'annan mutanen ko me yasa waɗannan 'yan boko haram ke guduwa daga dajin sambisa zuwa zirin tafkin chadin fadace-fadacen da suke tsakanin su a nan dajin sambisa ɗin da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki mamaki a ƙasa duk da cewa dai ka san sambisa ba ƙarƙashin mu take ba a abin nan mnjtf tana ƙarƙashin operation haɗin kai ne suke tura sojoji su je wurin su yi operation to amma abin da muka sani shine faɗan da suke tsakanin su da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragen mu shine ya sa suke gudowa suke zuwa tattakin chadi kalaman babban kwamandan dakarun sojoji sojojin tafkin chadi major general abdul khalifa ibrahim hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria toma da a gaida hassan maina kaina a tattaunawarsa da kwamandan kawance na rundunar kawancin sojojin yankin tafkin chadi da ake kira manjo janar abdul khalifa ibrahim kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa fe wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga alheri Grace Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu a Ken Over wadda ta nemi tsayawa takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP. Sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe waɗanda ke musayar miyau kan matakan da mata za su iya ɗauka domin ganin an dama da su a harkokin siyasa ga jagora tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da bakin namu wannan gwamnati idan an san ki in kin yi fice kina na eh, idan kike yi fice akan kowace irin gwamnati an yadda cewa za ki yi shugabanci amma kina zaune a cikin gidanki gwamnati ba ki fito ki nuna kina da bukata ba yana da wahala ce an baki dama magana ka daya na kuma bai yadda ba number one ko na farko mata da yawa ba su fito ba ba sa fitowa shine na yadda mata da yawa suna ganin cewa in ka fito kamar eh, eh, abin nan an daina wai amma 2019 din da aka yi wallahi mata sun fito na ji mata sun fito sosai sun i don't know the, the percentage amma sun kai almost 45 to 60 percent sun fito da matan da suka fito kuma abin da ya sa ba su fito this time around ba don abin da suka gani last ni ma me yasa wai na ce ba zan fito ba dan abin da na gani 2019 dan na ga wahala me yasa no dan me yasa ko ko kai so biyu kar karaya yanzu kin ga da da suka fito a 2019 da sun ƙara fitowa yanzu sun ƙara fitowa gaba sun ƙara fitowa gaba ai ba maganan kuɗi ne kadai ba akwai yanzu ke bargan da kika yi kafin maganan kuɗi ya shigo ai mutane suka fara ce miki zoki kin ga kenan sun kalli gwagwarmayar ki sun kalli cewa zaki iya shugabanci idan baki fito kin yi wannan hidimar gwagwarmayar ba ba za su kalle ki ma as a person da zaki yin wannan hidimar ba shi ne abin da kike magana wallahi da za a ce a bada independent candidate a Nigeria oh, za mata za su bada mamaki structure na party wallahi platform platform na political party shi yake kashe mata kasar nan shi yake dan kofar da mata in kin duba in kin duba esco na party mutum nawa ne mata woman leader an namiji ma ta daura zani eh. sai a bashi woman leader Eh? woman leader kawai ake bayarwa ba a bada mace komi mu dai yanzu mu yi kokari mu nemi yanda za a bada independent candidate hmm. ba sai ka zo ta karkashin kowane party ba za su sha mamaki to bari na dan tofa albarkacin baki a ganin cewa abin ya dau zafi a ɗaya daga cikin batu da shi honorable yayi magana akan shine rashin goyon baya so tari da dama ana ganin cewa mata mu ne matsalar kanmu wato ba ba a bada goyon baya ko daga cikin gida ma in kika gani akwai akwai zaɓe da ya wakana ina ga a shekarar 2019 wacce aka samu ta ta fito ta tsaya takarar shugabanci ba ta samu ƙuri'a ko ɗaya ba. Wa ƙuri'a ɗaya kawai ta samu kuma nata ne ƙuri'a. Kuma in kika duba kika gani duk yawancin matan nan mu muke ba da ƙuri'u mafi yawa amma kuma ba ma ba ma ƴan uwanmu mata goyon baya. Ina matsalar take ne. Muna ƙanana an koya mana cewa maza ne da shugabanci a'a saurare ne. Tun muna bari mu an koya mana ladabi a kan cewan maza ne ya kamata su yi shugabanci haka aka tayar da mutum muna kanana duka a basu to shin in an yi mana wannan kwesuwan yaushe muka falka mu zo mu ce za mu yi takara da namiji a cikin ladabinmu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba to yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu don a karatun gaske in mun ka diba littattafan nan za mu mu gan cewa ba a haranta ba haramta ba you know mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna kanana an share mana wannan bangaren kwakwalwan aka ce tun daga gida ba mu ke da ba mu ke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba mm. general head prefect mm. kullum namiji ne ba mace ba me yasa za a yi haka you know no what not general female head head prefect you know why head girl shine woman leader din nan da ake ta yi to shi ma yana daya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su kaunan mata wannan ƙarya ne tsaban ƙarya ne don a raba kanmu maza shin kuna son kanku ne shine ko a gurin ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabantan gurin baki cika samun irin mata suna bata goyon baya ba sai dai maza yan uwa an goge mana wannan abun daga cikin kwakwalwar mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci nan tun daga gida in for instance in an shiga gidan christian akwai aduwan da ake yi da safe akwai aduwan da ake yi da dare ba za ki ga an ba yan mace ta shugabar da wannan ba pastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pastor na mace kwanan nan ne muka so magani don sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su dinga muluki abin su mu sai mu tsaya dai kullum muna widow smite dai kullum muna sawa to yanzu fa ido ya na so abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu yi kuma abin da da na yi 2019 eh, abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number one aka ce kin samu ilimi ilimi da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka na suka faɗa yanzu mata ko party din da kana um, sdp ne kana pdp ne kana apc ne kowane party da kake da shi in dai ka san cewa mace ta fito takara ka yi supporting ɗinta ka goya mata ka san inda za ka yi supporting ko ka taya ta sharing ɗin posters ɗinta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number one ni yanzu as um, gubernatorial candidate ɗin Niger yanzu party ɗin na jira na ni na zo na ba su abin da uh, wayansu abubuwan da za a yi ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne kwanaki mun yi magana na ce masu wayansu sun zo sun same ni suka ce min wai ai suna so uh, ba na son faɗi duka abubuwan amma suna son wai goyon baya da sauran na ce zan yi amma yanzu ba ni da shi ba ni da shi din duk maganganun da na yi masu na masu eh, motivation da na yi masu cewa insha Allah za mu ci za mu yi wannan za ba su rike wayannan duk maganganun ba wanda suka rike wai dan na ce ban da kuɗi so in ba ka da kuɗi as governor kawai ba za ka ci ba ke. wani abu da na fahimta a gurin mata musamman ma waɗanda suka fito suka bayyana irin manufarsu ko kuma aniyarsu ta tsaya shugabanci a kowanne fanni shine mace tana faɗin gaskiya kuma mutane ba sa son gaskiyar nan so idan kika fito kika ce ba ni da shi shi kenan sai kiga an sa ki a baya. Ba da misali akan maganar da ta faɗa. kan maganar ta faɗa idan aka kalli duka maganganun da muka yi su mata su suka fi kowa ba da ƙura'a duk zaɓe idan ka fito ka ga layin da mata suke fita su je su dangwala ƙura'a idan har mata suna son kansu yanzu da ta tsaya takarar nan ya kamata duk mata jihar Niger su dunkule ƙura'a kawai su bata din zamanta na mace amma sai ki tarar da maganganun da take yanzu cewa a'a wasu ma suna neman ne sai ta ba su wani abu sannan su yanzu waɗanda duk aka fi sai ƙurƙunsu a'a na gane to duk dai to ki je maza mazan suke faɗi dan mata bari matan ga maka tun da suka gani na farko ba su taba ganin mace ta fito gwamna a Niger ba gaskiya fi sabilillah mata sun yi murna sosai ya burge su ni kuma one of the reasons da na fito dan ni na son mata su dada fitowa na ba su confidence cewa wannan abin za mu iya yi ka gane one of the things da ya sa na yadda ma na fito ina ta tunani tun da na fito na vice president din nan mata yara kanana matasa suna tambaya na oh mun kin burge muke so ni na son zama one of those examples cewa ku fito ba wani abu ba ne. ana cewa ana kashe mutum ana abu duk fa Allah ne fa ke ma komai in dai ka fito inda yayi fada in dai ka fito an Allah ya baka sa zaka ci kuma ni ban taba tunani ban taba tunanin support din da na samu ba matan FGGC da na mutane na wallahi matan nan duk suka tara kansu suka ha'ajiye mutane kansu suka ce wai gaskiya we need to support her abinda kika faɗa cewa mata ba su maza ne fa suke wannan magana maganan cewa mata ba su supportin juna shi yasa abin yake shigan wayansu mata amma wallahi karya ne to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matsayinsu kan wannan kalubale yanzu a madadin bakin hajiya khadija abdullahi iya da mrs dorothy nuhu akin over da kuma hajiya mariya ibrahim baba da dan siyasa sa'idu gombe sai wakiliyanmu da ta jagoranci wannan tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan ma jalla a gaida alheri da al'umma da tawagata yanzu ko ga wannan saƙon eto eh wanda yake so ya yi aika san sansan a najeriya da akan hada shi da siyasa kuma kowace gwamnati mai ci a wancan karo da ta yi na 2006 ai an ga irin rikon da wa abu yayin da aka kammala sansan din suka ga diddigar ta tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba ai kaga kusan fance kalar da abu ma kai ba su bi ta kan abin ba tunda bukata shine watakila a gurgunta ko kuma a illanta wani gididdiga da aka san tana nan a kasa saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan gidaya don a kawo fituna ko wani bambance bambance ba tunda kaga ba zancen iko eh, ga kabilar ka me ita a me addini duk wannan magana bai shigo ciki ba ma alantana a ce a waye fuwa na yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fitina a ƙasa malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana tsokaci akan ɗage lokacin fara aikin gida jama'a da gidaje da majalisar koli ta najeriya ta yi sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto da sauran shirye-shirye mu a nan washington dc yanzu agogonmu a nan washington ya ce karfe ɗaya nan da minti 27 na dare yanzu kuma ga ibrahim da takaitattun labaran duniya To a takaicen sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata a tekun Bahar Aswad amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara hadari abinda austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron rasha sargi shegu rasha ta faɗi jiya laraba cewa ita da china da iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun arabia ko bahar al'arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da china da iran ɗin ma'aikatar harkokin tsaron rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisayen na su ƙasashen uku wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023 an fara ne daura da tashar jirgin ruwan iran ta chabahar sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa wajen tan bi da rabi na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai ƙarƙashin ikon gwamnati a ƙasar libya sun ɓace abinda hukumar sa ido ta gaya ma kasashe mambobi kenan jiya laraba kamar yadda kafar labarai ta reuters ta gano kasar turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tarji jigilar hatsi a tekun bahar aswad To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah kai mu shirinmu na hantsi wadda zai zo a karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da ya daidai da agogon karfe bakwai agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin inda za mu kawo muku rahoto na musamman a kan siyasar najeriya matakin jiha inda a yau za mu shiga jihar sokoto domin kawo muku irin wainar siyasa da ake toyawa a jihar yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawe da ya shirya ya bada umarni zama injiniyan mu na wannan safiyar mr khan baba ya ko makeri ne ke muku sallama wassalam